أصل في فضيلة الفقر والتفضيل الفقر على البناء فقر حمام عند كسائن انزوا انزوا الدنيا عن العبد يسمى فقرا إذا الدنيا تجاي إذا جمتن أما بيدي توا وأن نيها فقر في فضيلة الفقري وتفضيل الفقر على الغنى كان تذكورا تلوثي الى دناسة مكي عندنا كما أني أقوي درجة في فيتم وتلوثي أكم وراتا يقولون ما قلنا تشكي سوى نادية بلاتك لذلك سوى إن أنجي فتنتجي كويشة الدعوذي فكما هكذا yadda aka faɗin nan za a gani a ayance za a gani a hadisance amma al'ayatu faqad qala Allah ta'ala fi ma'rad al-madahi wurin da ake yabo haqqal fuqara lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah shi taimako an an tashi taimako ya tabbata ga hakki ne ga fakirai wanda an riga an ajiye su don ɗauka kalman Allah su kawai an ajiye su haka an tashi taimako ko gida ba sa wani suna suna zaune suna jiran menene za a yi in gari yawa ya kamar yadda ‘ya'yan mutum za su je su ce masa ‘ya'ya masu ɗa'a ga za su ce da sabai na kwana baba me za a yi to su haka suka ajiye kansu mai za a yi yau ina za a kuma ake so a yi da irin na kara kuno mara ni a yi ko inda za su iya daukan juyi juyi kullum da safe da ke sassu ba amma ka yi noma ne kan yi wa mutane ba zai ɗebo ba ba zai je ɗalibai ne daga safe sai safe da zai yi ba sai to in akwai irin mai suke da suna alkaman nan inda ake yin da menene kuma shi ma dai ala'ayata halin da damin rani ina bukatar ya waya sanda dabbobi na iya bisa kai kamar su wa'annan musamman suka fito wurere wurere suka killace kansu a ɗakin a ɗakin Allah kawai ina za a ina manzon Allah za shi tafi kai shi ina wata kota kwana za ta a musulunci ga su sai sun kare da aka taɓa nan gari su wa'annan su ne wanda attajirai ɗin suka ɗari kuɗi a ba su kawai bido da hisabi la ya fi da nasu ba ta roƙo in ka gan su ma ta yi hasu buhumar jahilu a ganiya jahilin gari irin wanda ga wannan sai ɗauka masu kuɗi ne sai ɗauka masu kuɗi ne ba su zuwa su yi nuna falalan da yake da suna har Allah ya keɓe da kansa wani kaso ba ba su ba su ba iyaka kawai وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم keɓe ne fai'u ne da ce an kefe wancan fai'un wancan kabilar na fakirai makiran muhajirai ban da ma fakiran an farawa su wannan an fito da su daga kafansu sun ce rabbun Allah la ilaha illallah aka tattara aka toho aka kashe na kashewa mai tsallake ya tsallake da wasu manzon Allah su wa'annan duke da aka samu wasu a cewa da raba suna da da a ciki wanda rabonsa yana nan yadda aka raba wa amman wannan yana nuna falalan fa'al kaga nan duniya ce ta so ta lai masu gaba ɗabu, ko wanda wanda ka fito da shi daga garin su yana da gida yana da gonakai yana da rumfuna ƙarshe yana da dabbobi dun da an kore dabbobi an kore kaza an kore kaza an kona musu abin da aka kona musu shi kenan maimakon ka ce sai ka rama ba ta hanyar shari'a ba ko makaratu ko yawonka Allah ya yanka maka rabu kawai sai ka koma ba kuma hoton Allah dai an gani yayi dan kone mai yabbu an kware ma shi wannan an yi ne ne to me abin yanzu da woka ne mai kayan hokon kiwon mutane koma da ka abun ka gani ba ce Allah ko sai maka irin wani buɗi tunda zama ga ƙwaƙwalwa akwai ta rishin abin da za ba a ganta ba ba a tsaya ba ne amma ƙwaƙwalwa akwai ta kuma sannan za a shiga maimakon ka ba da rayuwarka a wurin ramuwar gayya wannan mushkila ne za a mutu za ka rama da ramawa za ma karinka za ka yi intikami ya ba ka yi intikami dawo amma Allah yanzu za ka yi faɗa mai dalili dan kuma ce wannan faɗa bara dalili kan duniya ne ki kana faɗa na kana faɗa ne akan tsanuka kana faɗa ne akan bukko kana faɗa ne akan hatsin ka da aka kuma. to ka bari yanzu ka fara addini ka fara tsara addini a aka ce za a faɗa ma addini nan ne za ka yi faɗa da hujja in ka mutu kai sai aljanna ka tsaya ka faɗa addini wa amman akhbaru fa kathira yo ai hadithai nan na da yawa minha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuntu ala babil janna annabi yayi tafi an gayyaci annabi sama ya je an gama abun da za a yi ya karbo abun da zai karbo aka ci wa ya da shi aljanna aka kewaya da shi har wuta da ya tsaya a kofan aljanna kun fala babu janna sai da amatu man ya da kuruha alfukara sai ga majoratin masu shigar tafa ciki tun da dai sun haƙona da abin da Allah ya ba su a wani hadisin ce Allah Allah yana ma jin kunya sosai ya ba su uzuri duk irin ba ka zauna ba ka bota Allah ba duk irin da ya tsaya bauta wa a talaucin sa gobe ke ma Allah na jin kunya sai kai kai hakuri dan ban hana maka duniya saboda ina kin ka ba na hana maka duniya ne saboda ajiyar da na yi maka mutum ke na'am ya Allah yanzu zo ka wuce aljanna kawai kaga mutum ka dai sai dan zazzani gani sai me akwai a hana masa godiya kuwa ko me ba ku hana masa dangana karshen zamani kenan me akwai ba zai bauta wa Allah ba da dukiyarsa mai ba ku kuma bai iya dangana da aka ba ka shuka da dauke na jahilai in ya ga wani ya wuce da babban mota kuma ga wani na fama mun shi ana gina gida ta a kuci ana samun kyakun in da kamar gari ba sai ka ci a nan ka ci azaba a dawo wurin bautan Allah ka buga ka buga ka fuskanci abin nan kai ya zama tsiya kafin ma ya zama tsiyar dalai shi ko da kana zuwa kana fara addini zaka ga duniya ta kama talla ta ce ga wani ba zai sa wani ya ne na ga kabuwa sai abin da ya ba a ta ko sai ta duga dubu ɗari biyu ko takalmi ka je ka faru a abba ka ce na gode sai dai za ka bani sai littafi ni yanzu na koma wata sana'a nake so in na kabar sana a cikin ta dubu da ta zanen kamin shekaru biyu dubu ta zan sabu dubu ɗari bakwai ita wannan sana'a nake son koma ba takalmi ba ba ma ba sana'a ce zan koma dukkan dubu ɗaya za ta ninka dubu ɗari bakwai Ka zan koma sana'ar da har kiyashi sai ya nema min gafara har kifin da ke cikin ruwa sai ya nema min gafara ita zan koma kaga ba za ka ja ni ba yi da kai duniya da tsoro fa to na gode illa an da ashabul jaddi mahbusuna sai dai masu arziki duk an tsare su tashin farko an tafi yan aljanna tinkin su za su je aljanna akan je wajen wani road block din kawai da an tsaya saukar da su duka Kuma sai an bincike kayansa fakiri da an zo ba komai kirki a tajiri ko sai kai bayanin kudin da mai mulki sai ka yi bayanin abin da kamar da adali fata kuma kaf sai an bi mutum na iya shekara ɗari biyar na mutum da ina fayar kaza a dubo ina kaza a dubo ina kaza a dubo ba ta kautawa a shekarar ɗari biyar ana ba bincike ba ta jiri ko ba saraki ba jiri ko da zuwa ya aka yi ba kaza ya aka yi ba kaza kalloli ga suna azumi ga suna nauyi ba ka kayan kuwa ba ba kai hulɗa ɗayan wani da kai hulɗa da su kare ne bai wuce iyayenka bai wuce iyayenka bai wuce kafa, nan take an gama ta take wuce wani ko wani bai jira wani ana bada labari haɗin suka tafi suka ɗan aljanna da jiri da talaka suka tafi talakan ya je gidan aljanna ya kai na ga kowa ne ka ɓace ne shekara ka ba sana ce wani ya aka sai yanzu ce hmm, ɗan uwa na sha bincike sai da ne tsawon ba za su zama yan jiddu duk mai arziki za a bayar da shi ko kun ta wannan mai arziki ya bi Allah ya yi sadaka ya yi taimako wannan fakiri ne bai da shi amma ya haƙura bai yi haram ba bai yi gulmace gulmace ba bai yi haskaka, ko bai yi menene ba ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi in suka tafi kan suka je aljanna to mai arziki na zai eh, mai talaka na zai ce sai ke aikin hajji in ka je aikin hajji ba ka da kayan komai daga kai sai jaka kana zuwa wuce ba amma mai jaka sai ya auri kayan shi ya bi ya gasan shi rai lokacin ne mai jaka ya zo gida mai mai kaya ya mai talaka wanda bai riko komai ba ta dawo gida fi sahihaini bi zuwa kashi. الصحيحين fihi ma. a cikin su min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم اجعل رزق محمد آل محمد قوتا يا الله يا الله كفنيا abincin iyalan annabi Muhammadu ko asalin kuka abin da zai baka ƙarfi kawai daga inda aka ce maka ainihin ka fara rubutu a ƙafa in an je gona Kasan kana tsaye za ka ji za ka yanke jiki ya ɗauko ya yi ɗauki kaya kaga ya san ko ya ina in ya gan ka dinga cece ka ga na ɗaukawa sai ba wani ƙwaro ku ta uka a lokacin nan akwai wani fiye wata aljihunka wani ɗan ƙuli-ƙuli ƙuli ƙwaya ɗaya ka miƙa masa Ni ya tana ƙuli-ƙulin nan ya kurkuri wannan sa ga ya miƙe تقوى تقوى ولو بدينات واحدة تبرى ta تكفيه kana cin tabra guda ta ainihin yi wannan kafa mu ɗan ruwa ka wata ba ko shi za ka ba ma za ka je ka sani rau sai dai yayin da ta gama lalace za ga abin da ya dawo to haka wa mu da shi abincin gidan iyalansa ba kana ji ana cewa ya fi kowa kyautata wa iyali to haika duba me yake yi wajen kyautata musu ba kyautata musu ba ya ɗebo ya damkware musu abinci ya damkware musu shinkafa ya damkware musu manja an damkware buhunan siga an kawo man gyaɗa an ajiye da masara da gari ba shi ne ba ma tafa ummuna ummul mu'minin radiyallahu anha kaje sai ai wata uku ne ba ɗora gishi a gidan su? ya fi kuma kowa kyautatawa kuma ba ka ce annabi ba ya samu dukiya yadda take abun nan akwai wanda da za a yan madina ma kana sun isa shaida ka fa ce da annabi ya so madina ji to ka duke mu kam ga shanunmu ga mu ga rumfunanmu ga gonakanmu duka wa'annan saba kuɗi kuma ga sunan a gida za a fito da su ka lokacin da za a fito da su ka ba mu namu a ciki ka ɗari da ka malai hura kila mai kunya da ke aka kuɗar sai ba mai da kanku kuɗar sai ba mai da kanku kuɗar ce kila kuɗar babban a'a ka mu ne za ka ba mu namu sauran dukiyar duk ta ka ce. ka san a ce maka ɗa mai ɗa'a ya samu aiki ya karɓo kudin sai ba ga shi juya shi ka sannan ta a wurin aikin ba ka bani albashin kenan aka bani ya juya ta shagon sa ba zai ba ka yi haka haka ba shiga da wani hannu za ka karɓa in ka karɓa sannan ya kura jakar ido da kura yan balan ɗin ido waje ina za ka ajiye shi in yi haka fa goma in ka gaba zai je na sha ɗaya ba Kalabi ba ba sai ma yi goma. Eh? In ya ɗaya aka cinye. Kan za ce maka ya kawo ‘yan kuɗi a gaban shi aka ce su ɗauki wannan da kanka je ka biya kuɗin su kwakau. Wannan kuma je ka biya kuɗin su bukatsu. Wannan kuma je ka biya kuɗin su kaza kuɗin. Ba su ƙare ba ma ya karkace ya ɗebo wasu ya ce ka biya wannan. Ka ba shi mashi. kada ya kama da ya kama da wahala wani wata ma gaba a yi wani wata ma to shi ne yaushe ya fana guda guri ko in ma ya fara fata daga kashe albashin ya kwashi wani ya ajiye sai bana ko ya kashe kudin wace ba kuma bana ko wannan wata to su ba ƴaƴansa bane ba mabiyansa ne imani yake ga dukiya kam ga shanunmu ga raƙumanmu ga awakanmu ga tumatanmu ga amfanin gonanmu ga gonakanmu ga rumfunanmu ke bi ka ba mu namu da ke duk kuri a ganin na sun samu na abincin jirgi da aga a magana kuma ba kyauta mai aka ce an bashi ba sadaka ba ne balle ke hibicin sadaka amma baya so yana cewa ya Allah ban fata Allah kai min arzikin nan da zai zama kaza ka sanya in samu imanin sai ta abincin gidan Muhammad ya zama ku ana ko gane ana ji an gane ko kwatantawa hmm? an ji ba to yaushe ne ma ƙarshen ta an ci sau biyu shi gina yi wani ɗaya kotu da wani kotu ba an ce an kwana a abin wata uku jingirin wata uku ba a tsara abinci ba aka ce mai kuke ce ce tamuru da ruwa kasu wata ne kuma tamurun nan ba ma hatta mai kyau ma da kalu ma wani lokacin za ga babu haka aka ya safa addini wannan ne wanda aka ce la kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda yake haka shine wanda zai yi Iri eh? shi ne malam. Malam ba da imani ne babu. Imani ne ba iri ne yanzu ba, amma muru irin ba amma imani ne babu yanzu. Imani yanzu ne ba iri na ba. Ko yanzu ai ba ka kwatanta mutanen sahara da mutanen tsakin ya ga mutum da ɗan ruwansa da ɗan ganinsa in yi hamfada ya kurɓi ruwa sai yi shekara yana yawo a kan na ƙunin sake yawo da abincinsa yanzu ka kai duk abin da kake ajiya a gida a wata buhun shinkafa mutum wane ne ko da bai kai buhu ba mai menene wata rana haka za a ganka da ganye yana da kyau a waki ga kayan taunato ga wane ne ga wane ne malam babu abin nan ba a fara kai ne za a yi ba an riga an samu wata tarbiyya da ake ce ma da ka taimaki addini kun da ka taimaki gidan ka kamar da gidan ka haka ba ta shi yau da wannan hadisin ba masallacin ku ya rushe sai aka dubu ɗaiɗai da ka ba da malami ke faɗin wannan a gidan rediyo da ka ba da dubu ɗaya a gina wannan masallacin wanda ka yi wa matar ka ce kwanai mata fa ka ce a baka ji da kyau ba ta ce ya aka yi suka ce ce aka ce wanda ka sayo balanguwa mata kuma wannan ya saba nan dai? shi fa wannan ba ma wai abin da a'a kana da abinci a gida wanda za ka ce amma masallacin ko ya rushe da ka ba da dubu ɗaya wannan ya ba da dubu ɗaya wannan ya ba da dubu ɗaya yadda muke zaune maza da mata kamata aka haɗa kowa a je dubu ɗaya da za su ci shirye za a yi wani aiki da su wanda ko ba ƙarshen a nan taruwan wannan kuɗin za ga mai kuɗi ya fara tafi ai shi kuma bai adalci ba ya ba wannan talakawa ba da kuɗin su wannan sa ta huje wannan wannan sa ya yage wancan takalminsa saboda su tsewa har duniya suna ta kafa ya ba da dubu ɗaya ni kuma gobe kiyama ina maganin miliyar. ne ya za a yi ina zan fara da kaina ubari kawai nawa ya rage in ƙara fama in ƙara fama na hakan dai Allah ya gane da mun gane hidayatu ta irshadi ya samu yanzu abin da rage hidayatu taufi Allah ka ba mu muwafaka ka ba mu iko mu zabi irin wannan tsarin karatun kai هو انت عم بضمه كانه مكافئه وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثة أي ثلاثة ليال اتباعا حتى قبلها يا لنجد محمد صلى الله يتسبق وشيبا يتسبق وشي تنيا يند إذو مدينة يتسبق وشيبا بإنشان أركما بأ kwana uku a jere a ce kullum ka ci alkaman nan kwana kama ce yana cin shinkafa kwana uku a jere ana cin shinkafa a tsakanin kuma in an tashi shi a ce sai an kwashi sai da kuma ɗanta ba tun da izo madina ya kuma ga ya yi aiki mabiya ma ba ya aiki yanzu kwa dai babu ko dai a zage dai a zage a zage a zage yan siyasa a zage wane ne a zage wane ne kuma abubuwan dai gasu nan san sa layali zan an hatta kofita wa fi afrad muslim min hadith umar radiyallahu anhu قال لقد Sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وآله وسلم يذل اليوم يتلوى زي وني أنا ننتهي kai da ganin jijjuya wanda yake na yunwa ne in kana lura da jijjuyawa mutumin da ke yin yunwa ya fita daban ba da zo muke magana ba mutane mu idan wahala ta wadata ta ya rubuta ya sun ya kasa yana rubuta yana rubuta yana rubuta layi a kasa yunwa ce ta yunwa da ki ga ba a saba ba ba saba ba ya talawa ba ya ji da talan don ya kama irin shefe din nan ya mula ubata na hudu zai zo daga cikin sa da shi a farin shefe dai ana samun sa daga kan shinkafa ne to amma nan dibino da ya tsofe da in ka tauna ko ki babu ya musu ne to shi ma ai ana tauna shi a tauna shi kawai an haɗe shi sai ta yawo وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة فقيرا مؤمن إذا شجع الجنة قبل أدنيائه بخمسمائة عام أما فأنا أقول أن جسو بألا باويز أورا تلوتي بنيبا جاء تلوتي فمكات أيا كابي أنت أتلوتي وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها إياك ومجالسة الأغنياء كي أي زمان أستاذ musamman ‘ya'yan asali ai ko yanzu misali idan ‘ya'yanka baka yi ba suka yi abota da ‘ya'yan asali wala za ka wala saboda za su je gidan attajira na duk abincin da suka suna ce a gidan a suka ce kai ma za ka yi da shi za ka bada yarka in ka fara abotaka da ƴaƴan attajirai malam ta halaka dole menene ko miji ka samu wata mata za ta sai a kafin ai miji sai dai mai jirgin sama sai mai mota kan kuma su ai mutane suna kallon gidan gaba komai a bi'a a ɗabi'ance amma duk da su yi ƴaƴan ka suna abotaka wannan kuma sannan ba tare da sun girku ba masu musiba za ka shiga abun duk wanda yake da ya'ya ya san abin ake maka talaka ne zalla da yanka na da farin jini kuma a tafiya na suka kauke su jika duk kai shi ɗakin sa ce eh ba abinci da kuma ya shiga cikin gama ɗaya abinci ki shiga kishin ya ci abinci da hawan kishin ɗin kurba ba komai sai shaura yan kuka can ko ga jarmiya zai ɗebi son ransa har ya wuce iyaka ga mahaɗin ka kan ga menene nan shi in ya dawo gida ta son sauran daga nan in bai san waye zai kuma ɗauke da shi balle ce. kullum ga alƙawayenta ba masu kuɗi in ta je ta abun da ɗin to za ka ga maskila tun da yanzu babu tarbiyyar da ce ɗan ka yi isa tarbiyyar mutanen farko ta ya kuskura je kwalama ko ya ta je kwalama ka ci abinci a anguwa ko za ka gane kuranta a gida yanzu ko ita ce za ta ce wace ya ce a zuba miki ɗan kaɗan sala ku zuba mata abinci za ta ce makaranta ni kuma ka kama ba uwar za ta roƙo mata ko kuma za ta ta ba jikin ku bane ba kake yi ba ɗaganki nan ba soyayya ba ne ba lana na fata wannan sai dai kuma ka samu matsala daga gida na'am to ba su kwace kana ce makwasa mashi kenan mun gane sai yanzu ƴaƴan su ba su yadda sai abin nan to ko yaron ne zai roƙa wacce za su ce ƙantara masa mana haɓawa ne kayewa ne ɓantara masa haɓa wanke ɓantara mata mana wacce za ta faɗi haka kan ka ɓanta za masa nima ɓanta za min kanka mayar da yawo na ba su tsaya ba su wannan warar da zai ma ƙasar Allahu lak takun ajana na su suka tsaya a gidanmu gidanmu abinda aka dafa a gidanmu sun ko za ku ce abinda ba a dafa ba a kwara sannan yi ta ke ta magana da ba daidai ne ba a ce ka matan makwace ta ɗauki abu ta kai wa makwace ba a ko kuma a ɗauki a kai maka gida ma kai za ka ka ba in ka ga ya dace za su cikin wannan kai in bai dace ba ka ga za ka fasa tarbiyyar ka gobe da baka da irinsa ba kai kawai da shi ma fi samun wannan mai yanzu mashkilan daga mata na ji labarin ta daga za su je na fita ta wai ga ƴaƴan makwaciyarsa suna kokan yunwa suna biyu da yunwa saboda haka nan yanzu ba za su kashe abinci ba su ba alhali uwar ta ƙi hawa. ga gani ba za ta yi tuwo ba ga menene ba za ta yi ba saboda babu mahaɗi sai ta zauna ta basta haka su ta kuka sai ta menene tana ma iya fito da su kan hanyar sai Allah ya kafa abin da za mu sai gidan nan kaga dole makwata su ɗaya wasu kawo sannan kuma ka samu matsala daga gidanka hmm. makarantu a dinga kai masu abinci kawai eh. wannan abin ne kamata eh, kenta a yi musu abincin ana son abin na aiki bai da ya fi sauki domin ne yaran da za su ba shi sa kukan wani lokaci sai ka tunawa ne ya kawo abinci ba? an cinye abincin an yadda kula wannan yana daga cikin abin muka zo ka ce to a sako da su don kaga yan atakin su ce su ba za su yi wannan abinci da ke ku cire ayan ku haka zai yi ta abinci iya haka wannan kawo wannan kawo ya fi sauki da a ce ga wannan an sa masa gayan su da niyyar kuka babu komai a ciki ko magi babu wancan ko ga gayan su har da kaka a gefe kaga kai ma ka ɗauko abin da ba za ka iya ba هذا ظلوم كان يؤتى بالحق يوم القيامة ذا أزود بابا قوبي ياما فيعتذر الله عز وجل إليه أي ما سأقول إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل كما يندم تلك أن يؤذر يوم في الدنيا ويقول عزتي وجلالي a rantsai da ya ta da girma ta ba za wai shi duniya an ka ban yaye maka duniya ba a can duniya zai hawa ni ka alayya don fuskancin ka aure nan walakin lima a dattu maka na yi maka ne saboda akwai abu da na ajiye ta kwana gidan min alkaramati ukhruj ya abdi bawa na fita daga layi ila hadhihi safuf a cikin layi ana layin filin kiyama a wajen hisabi kai ba za ka bi layi ba ko ba ce ba ko a duniya ba za ka bi layi ba kai babban hmm? a ce fito daga layi kai don hana maka duniya ba zai yi ba can duniya ka sha wahala ka yi ka za ka yi na maka kawai a ina ai ban hana maka duniya ba sai don ina son ka ba ka fito daga layi man a ta'amaka au kafaka yuridu bi zalika wajhi duk ikiyar da kai ya tufatar da kai yana neman yarda na ba yana neman yabo a gare ka ba yana neman yarda na shi ma fito da shi hmm ba hmm. na fashin hmm ka ji daɗin ka da ce kenan yanzu ka duba irin sa'o baka rabbi Allah kuma yadda yan kabila har ba ba sa yake cewa ta da shi ba musulmi ne ba ba kuma ina cewa da yaro a hikima ka daina yanta waɗannan raunana ka miƙa ta ka kaka ta kaka ka yanta wanda duk inda kai suna bin ka ko mai jima mutum shi shi cewa wato eh muhammadu ya wajen hina yadda Allah ya ke nema da su saboda addinin su ya yanta wata mace ya yanta bilalu ya ita duk wanda ya yanta na kira ne ba su da komai ba su da bakin magana abu yankin sama duk bayan zaga lokacin da Allah ya ce wa ina in kuka je aljanna ka ba ka a ku ba ta kan bilayi ba da duk ikiyar da ku da neman yadda Allah bai muku gori ba bai ci muku mutunci ba ku huce da shi ku zaba wasu ku ba sosai a wannan ba ƙari ma ai sai wa aka ce idan mutum ya koshi ya kwana koshi makocinsa don yunwa bai daga cikin lumbar kai wa mutu wannan irin eh? ban ji ba a a wancan ai suna da shi kewa kana so ka rushe magana nan da daru wancan ba daidai ba ne ba a ba mijin mana a kasa tarbiyya tunda mutum shin kai kana ɗaukan dubu ɗari kana ɗaukan dubu goma shafanan mu zai zama ɗaya shi magana to to shi kenan daga nan sai ka ɗiba ka bayar ran da muka faɗa shi zan yi da iyali kuma a yi saboda kana wannan in ma wani abu za ka yi to ka ba shi mutumin amma ba za ka je ka saka masa iyali ba bai sani wancan magana tana na zaman ta take wannan ba zaman ta take kai ke eh, duka ke eh, wanda zai za a ba a ba wa miji a ba mai gidan a ba wa mai gidan ba kamar misali ne mutum samu ma'aikatan ka raba musu kyauta kan ga raba musu kyauta ya kasu ma ma'aikata saboda domin menene kai za su dinga girmamawa kai za su dinga yin kaza wanda bai taɓa yi wa haka wannan ɓata masa tarbiyya ne Ka ta sarbiya ne amma wannan baki ne ka ɗauka ka ba shi shi ya san me kafi shi sun da shi masa yi amma ka ɗauka ka ba iyalinsa sa ka ka ce su shi wancan daban wannan daban akhruj ya abdi a ta gama bai kira mace ba da zai iya yi wa mace ta shigo karkashin wannan amma kawon tunda gidanka dole zama kana da da yau ko abokinka fa yake maka ɗinki wa abokinka yake wa matarka ɗinki Ko matan nan ba ta ganin kimar ka kiman abokinka take gani mu shahidu ayin ne mun gani sai dai Muhammad zai ke tsaya daga nan to a yi abin da Allah shi ne gidan a bashi hmm. Hmm. amma aka tsallake shi aka iyalan hmm. shi ɗinki idan misalin wani zai wa matar ka ɗinki to in ka tashi wata rana sai ta yi su ba ba ce ba kai ne ka taɓa yi ba ka gani duk sallah wanda ke min ɗinki kai me kake min to yanzu kuma wurin shi yayanka in abokinka ya kyauna wa ƴaƴanka ɗinki in suka tashi murna darajar da girmama da suke abokinka za ka fita ma kana ya kai duk sallah zai musu ɗinki kuma kallon abin da ke gudanawa ɗinki in cin mutum zai maka ko ɗalibinka zai wa ƴaƴanka ɗinki to ƴaƴan sun fi ganin ƙimaka ƙimar ɗalibin saboda haka nan shi ke rike da gidan shi ne komai kai kawai ba ka nan da biyu saboda haka nan me yake da suna اخرج كو يا عبدي يا, يا عبدي الى هذه الصفوف فمن اطعمك او كفاك يريد بذلك وجهه فخذ بيده فهو لك wannan wakila Musa wani magana ne ko magana annabin Allah ne